Wanda mai sauraro a yanzu haka muna ɗauke da wani sabon rahoto daga jamhuriyar Nijar. Wanda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar sababbin kuɗaɗen da aka buga na ƙasar Nijar, da na ƙasar Mali, da kuma na ƙasar Burkina Faso, an gama shirya su tsaf domin fito da su a daina amfani da kuɗaɗen da ba na ƙasarsu ba. wanda mai sauraro a yanzu haka shugaban kasar rasha ya aiko da takardar tabbatarwar da cewar an amincewa janar abdurrahman tiyani ya buga kuɗi na ƙasarsa haka zalika ƙasar mali da kuma ƙasar burkina faso tabbas mai sauraro idan aka buga wannan kuɗi na kowanne ƙasa da kuke gani na mali da na burkina faso da na nijar da akwai gagarumar matsala Wanda mai sauraro a yanzu haka ka gyara zama domin jin cikakken kanin labarin nan da muke ta farshi a yanzu haka. Amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka tashan nan tamu ta farko mai albarka. Muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ku dinga samun sababbin shirye-shiryen namu. Mun gode. Mai sauraro a yau ne da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa janar abdulrahman tiyani shine halittaccen shugaban ƙasar nijar wanda mai sauraro idan ba manta ba 'yan kwanakin nan da suka wuce wannan kafar sadarwar ta bbc hausa ta wallafa cewa tsohon ambararren shugaban ƙasar nijar watakon muhammadu bazum yana nan akan kujerarsa ta halittaccen shugaban ƙasar nijar ba janar Abdurrahman tiyani ba sai gashi mai sauraro akala ta sauya zani yanzu kuma an tabbatar da cewa janar abdurrahman tiyani ne halattaccen shugaban ƙasar nijar wanda a yanzu aka majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi ecowas akan cewar ta yi gaggawar cewar za ta fitar da muhammadu bazum daga ƙasar nijar domin ta yi maza maza ta cinye wannan ƙudiri nata da take tunanin cewa za ta kawo shi kuma a yarda da shi wanda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar hankalin janar abdurrahman tiyani ya yi matuƙar kwanciya yanzu zai fara mulki a batunsa na wata magana da ya faɗa a cikin harshen hausa wanda ya ce mulkin ƙasar nijar yanzu ma aka soma shi domin ci gaban da zai kawo ƙasar nijar ya ce babu wani shugaba da za a ƙara yi da zai kawo ci gaban mai sauraro idan muka tsallaka ƙasar malu kuma magoya bayan shugaban kasar mali wanda idan baka manta ba a lokacin da aka yi juyin mulki a kasar nijar su ma waɗannan ƙasashe guda biyu tsakanin mali da kuma burkina faso suka yi wa kansu su ma juyin mulki aka koma mulkin sojoji gaba ɗaya tsakanin nijar da mali da burkina faso da gabon wanda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar emmanuel macron shugaban kasar faransa ya turo da wata takarda zuwa ga shugaban kasar rasha akan yana neman alfarmarsa akan kada ya amince ya sa hannu dangane da takardar sabon kuɗin da waɗannan ƙasa guda uku za su buga na cikin gashin kansu domin sauraro a yanzu haka jiran sa hannun putin kawai ake yi a fara amfani da waɗannan sababbin kudade. wanda mai sauraro a yanzu haka dai duk da cewa janar abdurrahman tiyani yana kan kujerarsa amma kujerar tana rawa har yanzu yana ƙara samun goyon bayan manya-manyan ƙasashen turawa da dama wanda mai sauraro idan ba manta ba janar abdurrahman tiyani ya sake ƙulla wata yarjejeniya tsakaninsa da ƙasar togo wanda a kwanakin baya shugaban ƙasar togo ya ziyarci ƙasar Nijar inda mai sauraro a yanzu haka ya ba da gudunmawarsa da dama dangane da abubuwan da ƙasar Nijar take bukata ruwan famfo ne, wutan Nepa da kuma kuɗaɗe. Wanda mai sauraro za ku ji cewa shugaban ƙasar Algeria shi ma ya sauka domin tattaunawa da Janar Abdulrahman Tiyani wanda mai sauraro a yanzu haka a jin cewar BBC Hausa an tabbatar da cewa shugaban ƙasar Algeria ya ba da tallafin kuɗaɗe a dinga raba 'yan Nijar duk wata. Wanda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar duk wani jariri da aka haifa a Nijar an buɗe masa akawun ɗin shi wanda za a dinga sa kuɗi. Domin mai sauraro a yanzu haka dai mutane 'yan ƙasar Nijar wanda suka yi hayaniya lokacin da Janar Abdulrahman Tiyani ya juya mulki yanzu kuma sun dawo farin ciki. Mai sauraro idan muka tsallaka ƙasar Burkina Faso ita ma magoya baya sun fara murna da wannan sabon kuɗi da za a buga. wanda mai sauraro shugaban kasar burkina faso ya musu alkawarin cewa idan aka yi wannan sababbin kuɗi kowane ɗan ƙasa za a raba masa kuɗaɗe maƙudai kuma za a buɗe mai sana'ar yi sannan a bashi jari da gida da fili sannan a yi masa aure to mai sauraro matasa sun yi zanga-zanga akan cewar matsawar ba a bar shugaban ƙasar su ya buga wannan kuɗi ba to za su tada hargitsi a ƙasar burkina faso wanda mai sauraro kasan tabbas babban burin matashi ne a ce ya gan shi da gidan kanshi da filin shi da sana'ar shi kuma a ce za a yi masa aure domin sauraro wannan abu ba ƙaramin tayi ne gwaggwaɓa ba ga 'yan ƙasar burkina faso sai dai mai sauraro a yanzu haka shugaban ƙasar rasha putin ya kafa wa waɗannan ƙasashe guda uku a kan cewar ba a yarda su dinga cin zarafin wata ƙasa ba don an ba su damar su dinga cin gashin kansu domin sauraro ka san duk ƙasar da aka bata ta dinga cin gashin kanta za ta ga daidai take da kowa don misrarwa yanzu haka za mu iya cewa ƙasar najeriya ta koma koma baya tsakaninta da ƙasar nijar wanda misrarwa idan ba manta ba a jikin ƙasar najeriya aka yanki ƙasar nijar amma yanzu ƙasar nijar ta fi ƙasar najeriya ci gaba sosai da sosai inda misrarwa za ku ji cewar janar abdurrahman tiyani ya kankaro wa ƙasar nijar tattalin fetur ɗinsu wanda a yanzu haka za ku ji cewa duk wani ɗan ƙasar nijar zai iya siyan man fetur kyauta ba tare da ya yi wata shan wahala ba a ƙasar Nijar. Mai sauraro ka ci gaba da bibiyar wannan canal ɗin tamu mai albarka ta Sharhi TV? Mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni a yaushe. Ka yi subscribing, sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawa. Domin taka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu sannan kuma ka yi mana kwamen a ƙasan wannan bidiyo domin jin ra'ayinka dangane da wannan kanin labari da muka kawo maka shi a yanzu yanzu mu je mai sauraro muna fatan Allah ya ba da zaman lafiya a kowace ƙasa da take faɗin duniya baki ɗaya domin samun zaman lafiya ya fi komai amfani mai sauraro ka ci gaba da bibiyar mu mu kuma za mu ci gaba da kawo maka kanin labari mun gode